zulkarnain sarki ne wanda yake ubangiji Allah ya bashi sarauta kuma salihin bawa ne mutumin kirki ne mai tauhidi Allah ya bashi sarauta Allah ya bashi iko duniyan ga duk abin da zulkarnaini ke nema yayi sarauta da shi Allah ce mun bashi mun girmama shi muka bashi karfi muka bashi lafiya muka bashi iko sannan muka azurta shi da tauhidi da kadaita Allah da bauta tasa zulkar zulkarnain yana yawo duniya ne ba wai yana ba ne tun duniyan nan in ya kai she tambaye ku kun ga ku ne suwa in ka ce mu ne suwa ne kaza she ce kawan addini kuke in kuna bautar rana ne kuna bautar wani ba ya kama sai kan minbari kenan yana hutuba yana wa'azi bai yadda ya wuce she ku duka kun kalmar shahada Allah ba mu irin ga sarakai ba sarakai da ke fada da tauhidi ba zulkarnain na cikin wanga tafiyan she bullo <coughs> wani gari karnain na cikin yawon duniya yana yawon duniya yana tara da Allah masu bautan Allah